الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد غفلنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشا تقص قوتا رماد الآخرة هجر مائك صلى الله عليه وسلم دبو ليلة أريه بثلاثين لشدة كما بقي قوتا هدو ميلادية دبو بيدبو مشاشدة Allah ta'ala a cikin kaddara wasu ya haɗa mu domin ci gaba da darasin da muke gabatarwa a cikin littafin masa'il jahiliyya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ناب نعم، الضمال من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى وأنه كما شيني مجلس منشدة لا متاشكم المسألة الخامسة مسألة تبير أتكم مسألولي da manzon Allah الله Alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutanen jahiliya kuma ya saba musu ya kawo addini wanda ya zama sabanin abubuwan da ake yi a cikin jahiliya matsalar nan ita ce al-ihtijaju bima alayhi al-akthar duna nazrin ila mustanadihi al bima alayhi al-akthar kafa hujja da abinda mafi yawancin mutane suke kai duna nazrin ila mustanadihi ba tare da an kula da meye madogar wannan maganar ba kun ga wannan ta kama da matsalar mu ta baya ita ce a taqlidul a'ma makahon kwaikwayo makahon kwaikwayo kaga wani yana yin wani abu baka san hujjarsa ba baka san dalilinsa ba ba dalili kai kai ma sai ka kama yi wa hal ana illa min huzayyata in gawat gawaitu wa in tarshud huzayyatu arshudi kamar yadda dayan shi yake cewa to to haka wannan al-ihtijaju bima alaihi al-akthar kafa hujja da cewa ai duk an fi yawa a kaza ba tare da an ga aka dogara a kansa ba na dalili ita gaskiya abinda musulunci ya tabbatar shi ne ita gaskiya ko da mutum ɗaya ke kanta in dai ita ce gaskiya to ita ce gaskiya ƙarya kuma ko da duka mutanen duniya sun zo sun yi ittifaki a kan binta to wannan abun sunan shi ƙarya ina nan a matsayin ƙarya ba zai canza ba mun gane ai to daga cikin mas'alolin jahiliya wadda manzo Allah su sallama yazo ya tarar da mutanen jahiliya a kansu akwai al-ihtijaj bima alayhi al-aqsar duna nazri ila mustanadihi dogaro da abubuwan da mafi yawancin mutane suke kai ba tare da an kula da meye dalili da hujja ta tabbatar da wannan ba to wannan ɗabi'a ce ta mutanen jahiliya mala ya ce inna min akbari qawa'idihim daga cikin mafi girman ka'idojin mutanen jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su ba kan addini al-irtirar bil aqsam shine huduwa da yawa an ga kafa musu hujja da ce yawa duk anan ake ويحتجون bihi على صحة الشيء kuma su kafa hujja a kan cewa idan kaga mutane sun fi yawa abu to nan shine gaskiya a'a ita yawa a kan kanta ba ita ake kafa hujja da ita ba a'a masu yawa suna kan gaskiya eh idan masu yawa suna kan gaskiya tare da ka kasance tare da masu yawa idan ko ka fahimci cewa 'yan kaɗan su ne ke kan gaskiya to ka bi 'yan kaɗan ɗin nan domin su ne za su tsira so da ka ba a kafa hujja da yawa shari'ar musulunci ba ruwanta da yawa qur'ani ma cewa yi wa in tudi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah idan ka bi mafi yawancin mutanen da suke ban kasa to za su fitar da kai daga hanyar Allah in dai ka ce mafi yawancin mutane za su bi za ka bi to za su batar da kai daga hanyar Allah sannan Allah ta'ala yana faɗa mana cewa walakin na aksarin nasi la alamu mafi yawancin mutane ba su ba su sani ba waɗanda ba su sani ba kullum sun fi waɗanda suka sani yawa sannan wa inna aksaran nasi la fasiku sannan mafi yawancin mutane fasikai kaga kaɗan ɗinsu ne salihai ce to ka'ida ta musulunci ita ce ba a lura da masu yawa a'a masu yawa suna kan gaskiya an samu wani daga cikin mawaka masu hikima yake cewa yana magana da wata wai wata ce ya so sai ta ce ku ba ku da yawa dangin ku ba ku da yawa to shine sai mata wasu baitota kuke cewa to ayyuna anna qalilun adiduna فقلت لها إن الكرام قليل وما ضرنا أن قليل وجارنا قليل وجار الأكثرين ذليل ويتعيرنا تنا أيضا كام تنا سوى أن قليل عديدنا ويبا مديرا فقلت لها إن الكرام قليل سينتي أي متاني ما تدرجا إن كان أني mutane masu daraja kaɗan ne a cikin al'umma كأني masu amana kaɗan ne masu adalci kaɗan ne cewa ma zarrana anna qalilun wa jaruna azizun wa jarul na zalilu cewa ma zarrana anna qalilun mu bai taɓa cutar da mu goyi don ba mu da yawa amma wajahuna azizun makwabtan mu duk waɗanda muke tare da su ƴan kaɗan ɗin nan to mutane ne masu daraja amma wajahul aksari na dalilu amma makwabtan su masu yawa duk kuma kaskantattu ne to daga ka'ida ita ce ba a lura da yawa abinda ake lura da shi shin masu yawa suna kan gaskiya idan masu yawa suna kan gaskiya to kun ma alkafiri ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله sannan suna kafa hujja akan cewa abu lalatacce ne idan suka ga wannan abun bako ne su duk lokacin da ya zama abu bako a cikinsu to zai ce wannan ba mai kyau bane sannan idan suka ga mabiya wannan abun ba su da yawa to shi kenan kawai sai su ce ai wannan abun ba gaskiya bane to musulunci sai ya zo da ba haka ba fa atahum bi zalika manzon su sama ya zo musu da kishi ya haka ya tabbatar musu cewa ba yawa ake bi ba gaskiya ake bi idan mutane masu yawa suka zama suke da gaskiya to sai a bi su amma idan 'yan kaɗan suka zama su ne suke da gaskiya to su kuma su za a bi su kuma sai Allah ya kaddara a cikin mutane masu gaskiya ba su da yawa masu amana ba su da yawa masu adalci ba su da yawa amma azzalimai sun fi yawa a cikin mutane maciya amana sun fi yawa sannan jahilai sun fi malamai yawa sannan ka tattaro aka ce suwa na masana ne to malaman Allah kuma 'yan kaɗan ne akwai malamai da yawa in ka taho al'ummar waɗanda ba su da ilimi sun fi masu ilimi yawa sannan idan ka taho cikin masu ilimin to masu aiki da ilimin su wanda suka tsaya akan ilimin wanda Allah ya ce walakin kunu rabbaniyyi bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun alulama arrabbaniyuna qaliluna fil umma malaman Allah ba su da yawa a cikin al'umma waɗanda suke tsayawa akan gaskiya duk inda aka kada aka raya suna nan ba za su kauce ba to su kuma ba su da yawa a cikin mutane to kaje yadda abin yake kuma shi yasa annabawan Allah ma 'yan kaɗan ne domin a nuna maka ba yawa ake ruduwa da shi ba abin da ake tabbata a kansa shine gaskiya idan gaskiya ta bayyana to kabita ko da waɗanda suka yi riko da ita ba su da yawa to shi kenan al-imam al-barbahari rahimahullah ta'ala ya ce da ake cewa ahlus sunna wal jama'a to ba ana nufin tarin mutane bane a'a idan mutum ɗaya ya kasance shi ya riko da sunna to fa huwa jama'atun wahada to ya zama jama'a haka Imam al-Bukhari ya faɗi a cikin Sharh Sunna sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tuffanta ɗaya daga cikin iyayen sahabbansa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya rasu kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama amma shi a jahiliyar baya bin shirka baya shirka baya shirka shine zaid shin shine amr ibn zaid ibn nufayl baban sa'id ibn amr ibn zaid ibn nufayl kabila su da sayyidina umar yan banu abiyyin shi tun a jahiliya ba mushriki bane duk abin da ake yi a jahiliya baya yi mara kyau to da kamar zalla ta so ne ce yubu asu ummatan wahdahu ranar lahira Allah zai tashi a matsayin zai tashi shi a matsayin al'umma shi kadai huwa umma yub'athu ummatan wahdahu shi kadai za a tashe shi a matsayin al'umma in an zo wucewa a jahiliya ga sanan wani ya bauta ma gunkin latu wani ya bauta ma gunkin uzza wani ya bauta ma gunkin mana to duka ga sanan idan aka zo aka jera su aka taho da su to shi zai zo ya wuce umma wahda shi kadai zai zo ya wuce a matsayin al'umma bai yi shirka ba bai ci ba ba bai zina duk miyagun al'adu da ɗabi'u da ake a jahiliya shi Allah ya tsarkake shi baya yi sadaka yi ba su ummatan wahda to kaga ashe abinda ake lura da shi shine kullum a al'umma kullum mutum ya kalli gaskiya idan gaskiya ta kasance a tare da ko 'yan kaɗan ne to kai ƙoƙari ka kasance tare da 'yan kaɗan ɗin shi ne za ka tsira amma idan ya zama kullum kana kafa hujja da masu yawa ne ka ce ai suwa na sun fi yawa saboda haka ni tare da su nike to wannan ba hujja a ciki ba a kafa hujja da masu yawa mun gane ake wa awdahu fi ghairi mawdi'in minal al sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi bayani ya bayyana ma al'umma wannan mas'alar cewa ba yawa ake bi ba ana bin gaskiya ne idan 'yan kaɗan suka zama su ne masu yawa to ka bi su a cikin alkur'ani akwai ayoyi masu yawa da suke bayani akan haka suka tabbatar da cewa kullum gaskiya ita ake bi ba yawa ba idan aka yi sa'a masu yawa suka zama suna da gaskiya to fa ni'ima an gode ma Allah shi kenan a biye daidai amma idan ma masu yawa suka zama ba su da gaskiya ba su ke da gaskiya ba to ka kasance tare da masu yawan nan ko ma tare da 'yan kaɗan waɗanda suka yi riko da gaskiya ka zama tare da su shi ce sai Allah ya taimake ka amma an ka ce kawai kai yawa za ka bi to shi kenan an tashi sai a zo sai a tattara ku baki ɗaya a jefa ko a wutar jahannama Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare daga wannan ita ce ka'ida jahiliya su suna kula da yawa ne wannan manna ko wannan janaraitan ba mai ko ba kunna ba su jahiliya yawa suke ruduwa da shi kawai an ce ana da yawa shi kenan shi yasa kowace kabila tana alfahari da yawan ta ne shi yasa sai wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabi to qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan suka ce mu muka fi yawan dukiya da sau da haka ma nahnu bi mu'azzabin kuma ba za a mana azaba ba tunda mu muka fi yawan dukiya da yawan sau da haka ba za a mana azaba ba to sai musulunci ya zo ya nuna a'a ka'ida ita ce kun ma'al qalili idza kana muhiqqan ولا تكن مع الكثير إذا كان على باطل كذا كذما تارد ما أنك كود إن سوتي لغسكيا ما سيوا قومين يوانس إذن سنزم باس لغسكيا توقف كذما تارد سو كجزء عن الله كذا كذما تارد أنك شيشنن سيمتين يسيا ngane to akwai wani abu da mutane suke ruwa da shi manzo Allah ya ce yadullahi ma'al jama'a hannun Allah kullum yana tare da jama'a ne eh idan jama'an nan ta kasance akan gaskiya shar'in kenan sannan akwai asarin ibnu mas'udin radiyallahu ta'ala anhu wanda malamai da yawa sun ambace su a cikin littafansa kama limamu darimi ya ambace shi a cikin sunan ɗinsa sannan limam suyuti ya yi maganganu da yawa a kansa a cikin littafinsa al-ashbahu nazair ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun wasu sukan kafa hujja da wannan a matsayin ka kasance tare da masu yawa to ya ce almuslimuna aka ce ma ra'ahu almuslimuna hasanan to fa huwa inda Allah hasanun duk abinda musulmai suka ga shine mai kyau to a wajen Allah ma mai kyau ne kaga musulmai aka ce ba a ce ma ra'ahu al-aktharuna ba ba ce ma ra'ahu al-aktharuna hasanan wa huwa inda Allah hasanun ba a'a ma ra'ahu al-muslimuna musulman nan suna da sharuɗa ba haka nan kawai ake kiran mutum musulmi ba a hadisai da yawa manzon sama ya zo ya mana bayani wa ake ce ma musulmi na kusa kusa hadisin al-imamu muslim rahimahullahu ta'ala da manzon sama ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi. musulmi shine wanda musulmai yan uwansa suka kubuta daga sharrin bakinsa baya zagin su baya cin musu mutunci baya baya a shari'a a kansu baya cin naman su baya gulma da su sannan kuma waye bihi sannan ya kubuta daga sharrin sun kubuta daga sharrin hannunsa baya tace musu dukiya baya cutar da su da hannun shi duk abin da ake na cuta da hannu baya yi wannan shi ake ce mu musulmi to irin waɗannan musulman idan suka haɗu suka ga wani abu suka ce wannan abun mai kyau ne suka yi ittifaki a kansa to Allah ya yarda da abin da suka yi ittifaki a kansa kaga ba yawan su aka lura da shi ba an lura da me an lura da kircin su da nagartar su da kuma zamo wasu musulmai na gaskiya shi yasa sai aka ce ma ra'ahu almuslimuna hasanan to fa huwa inda Allah hasan ina jin mun fahimci wannan ka'ida sau da ka musulunci ka'idarta ita ce ba yawa ake bi ba ana lura da masu gaskiya ne idan mutane sun kasance masu gaskiya ko su ne yan kaɗan to ka zamo tare da su ranar lahira sai Allah ta'ala ya tashe ka tare da su ka'ida ta Allah ita ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqi ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ku ji tsoron Allah kuma ku zama tare da masu gaskiya wa in kanu qalili ko da su ne yan kaɗan masu gaskiyan nan sannan kuma a gefe guda Allah ta'ala ce wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar kar ku sake ku karkata zuwa ga waɗanda suka yi zalunci azzalimai masu zaluntar Allah masu zaluntar bayin Allah fatamassakumun nar idan kuka yi haka wallahi sai wuta ta shafe ku to kai dole nan duk ka'idoji ne na shari'ar musulunci da suka zo suka tabbatar da ya za ka yi mu'amala da kowa ya za ka yi mu'amala da mutane in mutum ya fahimci haka shi ke ka lura da yawa a aka lura da gaskiya da nagarta da kirki shi ke nan a wannan ya tabbata shi ke ina jin mun gane wannan al-mas'alatu sadisa mas'ala ta shida al-ihtijaj bima alayhi al-aqdamuna duna nazarin ila musnadihi wannan ma wata mas'ala ce da mutanen jahiliya suka shahara da ita a ihtijaj bima alayhi al-aqdamuna kafa hujja da abin da tsofaffi suke akai cewa me baban shi yake kai kaga shi ma ya kama da wannan mas'alar ta at-taqlidul a'ma in kai musu bayani sai su ce a to yanzu ba iyayen mu kana nufin ina suke lokacin da izala ta fito ana wa'azi ana wa'azi ana wa'azi ai da haka ake wasu ake batar da wasu in to kaji yanzu ya ce baban kama na wuta ko ba a ce ba ba a ce baban shi na wuta ba amma tabbas abin da baban shi yake yi ba daidai ba ne shi kuma Allah ta'ala da ya halicce ka bai ce babanka za ka bi ba ya ce ka bi gaskiya in an yi sa'a babanka na kan gaskiya to shi kenan abu daidai sai ka bi babanka dan yana kan gaskiya ba dan a matsayin babanka bane shi su daga ko baban mutum yake ba a kan gaskiya ba ba zai bi shi ba amma su a jahiliya kawai duk abin da iyayensu suke kai tsofaffinsu su suke kai to shine daidai daga wannan ka'ida ce ta jahiliya kuma har yanzu tana nan a cikin mutum bari kan mutum bayani zai ce ah, to babanka ba. in wani a gefe yana masa yana rudar da shi irin shedanu masu rudar da mutane wanda su yadda suka bata haka suke son sai sun samu abokanan bata sai to kaji abin da yake faɗi yanzu yana cewa ba iyayenku duk kaza ne iyayenku suna ma wuta kai babanka akan ne ya mutu ca ya mutu akan kaza to yanzu ana nuna maka abin da baban nan naka yi ba daidai bane kuma baban ka ma yana wuta kenan yanzu duk wanda ya zo kai baban ka wuta masoyin ka ne ka bi shi ba wanda ya kai baban shi wuta sai don kai ka kai shi amma tabbas abin da yake yi in ba daidai bane ba daidai bane ko da shi ne babansa to da ka musulunci ya saba ma jahiliya jahiliya ita ce take cewa duk abin da iyaye suke kai to ni ma kawai akan ta nake duk abin da magabata na suke kai haqqan kana an batila ko gaskiya ne ko ƙarya ne ko shiriya ne ko bata ne wannan abun to ni kawai ni ma akan shi nake to wannan ɗabi'a ce ta jahiliya mas'ala ce ta jahiliya al-ihtijaj bima alayhi aqdamuna duna nazarin ila mustanadihi dogaro da kafa hujja da abin da magabata iyaye suke kai dattawa tsofaffi a cikin al'umma ko da wannan abun ba daidai ba ne kawai shi kenan sai a ce ai tunda shi suke kai shi kenan wannan matsalar ita ce ta hana abu talib ya shiga musulunci abu talib baban sayyidina ali radiyallahu ta'ala an wannan matsala ya zo zai ya zo yana kwance duk kariya da ake ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk kariya ba wanda ya ba manzo Allah sallama kariya kamar sa Abu Talib ya tabbatar da manzo Allah sama annabin Allah amma ko bai imani da shi ba yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ko bai imani da shi ba saboda ne al-ihtijaj bima alaihi al-aqdamuna duna nazarin ila mustanadihi kafa hujja da abinda tsofin magabatansa suke kai shi ba tare da ya san madogararsu ba sau da haka manzo Allah sama ya zo gashi a kwance zai mutu Abu Talib zai mutu manzo Allah sama na masa wa'azi yana cewa ya faɗi kalmar da ƙwara ɗaya ce in ya faɗe ta zai kafa hujja da ita ranar lahira kan cewa shi ya musulunta amma akwai mutane guda biyu suna wajen abokanansa wannan kuma na nuna maka sharrin abokantaka da mutanen banza duk lokacin da mutum ya zama abokanan shi mutanen banza ne waɗanda yake tare da su mutanen banza ne to ba za su cece shi ba kuma ba za su ɗora shi akan gaskiya ba kuma ba za su taimake shi ba kuma yana cin bala'o'in da ke rusa duniya abokantaka da mutanen banza kasancewa tare da mutanen banza duk yan gefen mutum mutanen banza ne ba mutanen kirki ba masu ba shi shawara in shugaba ne mutanen banza ne waɗanda yake suke samansa mutanen banza ne ba za su faɗa masa gaskiya ba to shi ke saboda haka manzo ta sama yana umartarsa da ya faɗi kalmar shahada su kuma waɗannan miyagun bayan guda biyu su kuma suna umartarsa cewa a kan gabu an millati abdul muttalib yanzu za ka kau da kai ka ƙi mutuwa a kan hanyar babanka abdulmuttalibi abu galib ya kalli manzo Allah ta sama ya kalli waɗannan mutanen guda biyu tsofaffin bariki ƙarshe abu talib ya ce alamin millati abdulmuttalib ya ce ma manzo Allah ta sama ka yi haƙuri muhammad ka yi haƙuri ba zan ba addinin ka ba ina nan akan addinin iyaye da kakanni saboda ka na yadda in mutu akan addinin babana Abdul Muttalib saboda ka yi mutu akan addinin Abdul Muttalib kaga wannan wace halaka tafi wannan an ihtijaju bima alaihi aqdamuna ba tare da ne duna nazarin ila mustanadihi kawai magabatanmu mu iyayenmu iyayen mu akan abu kaza suke to da mu ma muna kan abin da iyayen nan namu suke dan mun san iyayen nan namu ba za su iya yin abin da ba haka ba to kana ina gashi babban manzo Allah sallallahu alaihi bai ba kana ina baban Annabi Ibrahim alaihi salam bai musulunta ba in dai ganewa ce in dai ana magana kan ganewa to ina ganin babu wanda ya fi cancanta ya gane kaman baban annabi ibrahim alaihi salam sannan babu wanda ya fi cancanta ya gane ya bi manzon Allah su salama kamar babban annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib amma duk da haka Allah duk Allah bai azurce su da yin imani ba ka kaga ba a kafa hujja da abin da magabata suke kai sai idan wannan abin ya zama daidai shi yasa kaga ahlu sunna wal jama'a ai suke kafa hujja sun ce as-salafu salihu idan ahlu sunna wal jama'a suka ce al-qur'an was sunna ala hasabi fahmi as-salaf as da suka siffanta su ba as-salaf ba kawai in an ce as to as-salaf as-salih magabata na ba kawai magabata ba domin as-salafu ala nau'aini hunaka salafun salihun wa hunaka salafun salihun akwai as-salafu mutanen kirki magabata na kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da almajiran su tabi'ai mutanen kirki da almajiran almajiran su tabi'u tabi'ina mutanen kirki sannan akwai al-salafu salih as-salafu salih magabata amma ba na gari ba magabata na banza shedanin bariki wannan ba a kafa hujja da su to to wannan ka'ida ce ta jahiliyya mala ce al-ihtijaj bil mutaqaddimina cikin mas'alolin jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da mutanen jahiliya a kansu akwai al-ihtijaj bil mutaqaddimi kafa hujja da waɗanda suka gabace su da ka yi magana ta ce a to magabatan mu fa su wane da wane da suke kana nufin su basu gano abinda to da abinda basu gano ba kai baka isa ka gano ba a ina haka wannan an yi ma Allah kage Allah ta'ala yana zuba fahimtarsa a cikin wurare da yawa shi yasa malam Abdullahi Gwandu Allah ya gafarta masa a cikin littafinsa alfiyarsa ta sarfu yake bayani yake cewa fa innahu yace kam taraka al-awwal lil akhir fa innahu bayanu qawl sha'iri wa la yuqa'u 'alimun fi batili wal qawl maqbulun walau min jahili فانظر لذات القول لا للقائد yace kam taraka al-awwal su nawa ne yan gaba waɗanda suka gabata suka bar wasu abubuwa a matsayin gibi wanda za su zo bayan su su ne za su cike akwai abubuwa da yawa da magabata suka yi sai suka bar saura domin idan yan baya sun zo su kuma su tabbatar da su فإنه بيان قول شاعر قول ai bayanin wani mawaki ne yake cewa wala yuta'u alimun fi batil ba abun malami akan banna wal qawlu maqbulun walau min jahili ita ko gaskiya ana karbar ta ko jahili ya faɗa saboda haka ka'ida ita ce fanzur li zatil qawli la lil qa'ili ka kalli me aka faɗa ba wa ya faɗa ba in kana da wannan ka'ida a rayuwa ka huta me aka faɗa ba wa ya faɗa ba idan jahili ya faɗi gaskiya to ya fi malamin da ya faɗi ƙarya idan jahili ya faɗi gaskiya ya dace abin da ya faɗi gaskiya ne to ya fi malamin da ya faɗi ƙarya ba a ma malami biyayya idan ya kauce malami ya ratse ya bi hanyar da ba daidai ba to ba za a masa biyayya ba za a masa biyayya ba kamar yau ɗazun na a rediyo na josuwai malamai ne sun fito bi kulli haƙƙin wa bi batilin suna kare wannan gwamnan na jihar Kaduna akwai ban mamaki a cikin irin waɗannan abubuwa mutane su shiga talalaɗiya sunan wannan talalaɗiya ko zai ke wannan alhamdulillah ba su kama da malamai ba amma duk sunan su malam malam amma aya ba ta jawo musu aya wallahi ba ta jawowa ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها والله إن آية بتجاوب مصر حديث من ذلك سمك وحكى سكي حتى شلارة شيدة من نوزل حكى يكي فتسكي سكي جاوى حديث ومن من ذلك سمك ياتي ياتي كلكم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابين <laughs> والله شيء وني ساقط شيء زي زي تعرف ما كده هون جيني إن كاتل لارتشي in ka san na nahawun larabci ka ji mutum ya ja wannan kuma ya ce annabi ya faɗi wallahi sai hawan jini ya kama ka ba daidai ba ne malamai su shiga hayaniya suna kallon gaskiya su ƙibin gaskiya su kauce ma gaskiya su koma suna ta lalabiya wallahi ba daidai ba ne kuma Allah ya zo ya kunyata mutum a tsakar gidan shi a zo a yi abin ba shi ke nan ba mutum ya gama ta lalabiyarsa ka bata da al'ummarka ka san halin da al'ummarka suke ciki ka san abin da aka ba al'ummarka ka san yadda aka so a kashe al'ummar nan taka sannan kuma bi kulli haqqin wa batilin ka zo kana kara azzalimai wala tarkan ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar ba daidai bane irin wannan sai aka ba hujja da waɗanda suke gaba magabata da ce magabata kaza ka kaulihi kamar yadda Allah ta'ala ya ce qala fa ma balul quruni wannan magana fir'aunu ce fir'aunu ne suke magana da annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam ya ma fir'aunu wa'azi cewa ya ba Allah shi kenan da aka masa wa'azi sai ce to fama ma balul quruni alula ka zo kana mana wa'azi to karnona jama'ar da suka gabace mu to su me matsayinsu annabi musa allah ya bashi fasaha shi muha inda rabbi fi kitabin ya yadhillu rabbi wa yansa yace ilimin su na wurin ubangiji na a cikin wani littafin da ubangiji na baya bata baya kuskure a ciki sannan yansa sannan ba zai manta ba saboda ka kabar su in an je Allah zai musu hukunci ka duk wanda ya ce maka ka ce a ah, to baba na baban ku yanzu da yake kan kaza akan kaza ya rasu to me hukuncin sai a ta a ilmuhu inda rabbi fi kitabillah yadhillu rabbi wa la yansa kyale shi kuma tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malu abin da suke aikata ba a sa ka ce sai kai jiki akan abin da suke ba sun wuce amma kai da kake da rai yanzu kai ne ake ma wa'azi cewa ka bi gaskiya ka bi gaskiya in ka bi gaskiya ka huta mai babanka yayi ba zai cutar da kai ba ran lahira sannan kuma dan an danganta ka zuwa ga babanka wanda ba mutumin kirki ba aka ce shi ya haife ka wallahi ba zai cutar da kai ba ba zai cutar da kai a wajen Allah ba sannan kuma ba zai cutar da kai a wajen masu hankali ba domin sun san ba kai ka sa baban nan naka ya zama haka ba sannan kuma Allah ta'ala ya faɗa yukhrijul hayya min mayti wa yukhrijul mayyita min al ka'ida Allah ita ce Allah zai iya fitar da mai rai daga cikin matacce mai rai daga cikin matacce waye mai rai shine mai imani waye matacce shine kafir wanda bai da imani sannan kuma yana fitar da matacce daga cikin mai rai sai a samu ɗa ya zama na kirki amma babansa ba mutumin kirki ba wannan tsari ne na Allah ta'ala sannan a samu uba mutumin kirki ɗansa kuma ba na kirki ba wannan duk tsari ne na Allah ta'ala kuma duk Allah sai dai nuna mana a cikin annabawa annabi nuhu alaihi salam kai annabi adam ka faro daga gare shi annabi adam alaihi salam farkon halitta Allah a cikin mutane kenan Allah sai da ya bashi 'ya'ya biyu Qur'ani ya bamu labarinsu واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما أما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين فإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أبو إني أريد أن تبوء بإذن أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ƙarshe ne fa tawwa'at lahu nafsuhu qatl akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasiri abin ya'ya biyu da mutumin kirki da mutumin banza sai ɗayan kawai yace la aqtulanna iz qarraba qurbana suka gabatar da qurbani kowannen su malaman tafsiri suka ce Allah ne um-, ya umarce su da cewa su je kowa ya aje rago akan dutse alamar an karɓi na mutum shine sai wuta ta zo sai ta cinye ragon nasa to sai aka karɓi na mutumin kirkin shi ko mutumin banzan aka ban mushi nashi kawai sai ya fusata sai ce sai ya kashe ɗaya shi me yasa za ka kashe ni me na maka ka gani ƙarshe dai har ya kashe shi dan annabi adam ne manzon Allah ta sama a hadisi sahihi hadisi mai ban tsoro yace duk wanda ya kisan kai a duniya har kiyama ta tashi to wannan dan annabi adam din na farko yana da kamasho akwai bala'in da yafi wannan duk kisan kan da ake yi a duniya yanzu da kake gani in kana kallon talabijin ka ji an ce a syria an kashe mutum ɗari biyu an kashe mutum kaza a rana a nan najeriya lokacin an kashe mutum kaza a goza an kashe mutane kaza a gari kaza a borno ko a yobe ko a adamawa wato da kamashin wannan dan annabi adam alaihi salam a ciki sai an ɗibi zunubin an kai masa yana kabari sa fa wai baban shi annabi adam alaihi salam mutumin kirki annabin allah annabi adam annabi ne حديث الإمام أحمد بن حنبل رواية سيدنا أبو ذر الجفاري يشي سألت النبي صلى الله عليه وسلم آدم نبي لا تنبيع النبي صلى الله عليه وسلم النبي آدم النبي فقال نبي مكلم annabi ya ce annabi ne wanda Allah ya magana da shi amma ga dan shi kaga wa yukhrijul mayyita min al-hayy kenan fa adamu hayyun wa ibnuhu ash-shirrir maytun annabi adam rayayye ne mutumin kirki annabin Allah amma gashi Allah ya fitar daga gare shi an fitar da ɗaɗan banza sannan Allah ya sake buga mana misali a cikin awwalul rusul farkon manzanni annabi nuhu alaihi salam ɗansa gayi nan يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله فانشطا وهال بينهما الموج فكان من المغرقين yaƙin imani da annabi adam annabi nuhu alaihi ya kafarci ƙarshe ne ya zama sakamakonsa wa kana min al-mugharqi sai ya zama cikin nutsatsu wanda aka nutsar da su ya zama cikin yan wuta kaga yukhrijul mayta min al sannan kuma ga annabi ibrahim alayhi salam da babansa azau وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك, وقومك في ضلال مبين هذا آزر هذا يخرج الحي من الميت كينا أبو إبراهيم آزر كاغا ميت متتشينيش كاترينيش أما وإبراهيم عليه السلام نبي مرسل sannan min ulil azmi min ar-rusul ko daga cikin manzannin Allah zababu sau da ka ba a kafa hujja da waɗanda suka gabata kawai dan sun gabata a'a suna kan gaskiya eh suna kan gaskiya shi yasa malamai suke ce maka kun khaira khalafin li khairi talafin kun khaira khalafin li khairi ka zama fiyayyen mabiyi na baya da fiyayyin magabata waɗanda ake koyi da su in ka zama haka to shi ke sai ya zama ana da as-salafus salih sannan ana da al-khalafus salih mun gane wa qawlihi da kuma fadin sa ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwali in aka musu wa'azi sai su ce ah ai mu mu taba jin irin wannan maganar daga iyayenmu waɗanda suka gabata ba na farko iyayenmu waɗanda suka gabata na farko mu muna nan a kansu za mu bi ba mu yadda mu canza ba idan muka ce ba za mu bi su ba kenan mun ba mu yadda da addinin da suka zo da shi ba kai ba addinin gaskiya ba ne daga yan uwa kada mu koma jahiliya musulunci ya zo jahiliya ta wuce kada mutum ya zama yana da bakayar jahiliya a tare da shi ana waɗannan bayanan domin a guji waɗannan matsalolin dukkan wata matsala da mutum ya ɗauka ya manna ma kansa to ya sani sai yana neman ya koma jahiliya ne ko ya aikata wani abu daga cikin jahiliya kuma in ba manta ba mun yi bayani akan cewa jahiliya ba lokaci ba ne aiki ne aiki ne da tunani da aƙidoji da ta'adoji idan mutum ya ɗauka to shi kenan zai iya zama ɗan jahiliya amma kuma ga musulunci ya zo amma shi kuma ya koma jahiliya yake to zaka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsiratar da mu ya fitar da mu daga cikin wannan yanayi zaɓuɓɓuka da suka rage kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi su cikin lafiya da kuma ba mu gwamnoni na gari mutanen kirki masu tausayi inda za su zo su yi ma al'umma aiki wanda za su tsaya shi abin da ya cancanta riri ta dukiyoyin jahohinsu su aiwatar da ayyukan da ya kamata a ce su aiwatar da su zan yi wata magana kwara ɗaya duk wannan sun da ake ni ban yi ban yadda in yi magana a kai ba akwai wasu maganganu da ake ta yadawa ana faɗa ma matan aure ba daidai ba ne abubuwan da ake zan jawo hankalinmu a kai mu ji tsoron Allah dukkan wani wanda ka makage ko ka masa sharri to ka sani za ku je gaban Allah subhanahu wa ta'ala ku yi hisabi da shi wannan abu da ake shi ne akwai dan takarar jami'a apc malam nasir ya rufai tsohon ministan abuja wasu suna yadawa suna cewa dan shi'a ne shi wannan mas'alar ina jin ba ta fi wata ba mutane suka fara yada ta wallahi ba daidai ba ne wannan in kana da wani ra'ayi naka ka kare amma kada ka wani sharri in kana da ra'ayi kana da fahimta da ta saba ma ta wasu to wajen kare ra'ayinka kada ka zama mai yin sharri da kage ɗauka alhakin mutum kamar na masa abin da ba haka yake ba abin da ba ka da hujja da shi a gaban Allah wallahi ba karamin abu bane ba karamin abu bane duk lokacin da kake da wata fahimta kake ganin ita ce kai ka dogara da ita to tsaya akan abin da kake da fahimta kuma ka kawo hujjoji kuma ita wannan siyasar da ake yin ta gabaki daya yar ka zo ka nuna cewa wane ya aiki kaza ne wayayyu a siyasa a duniya suna tallata 'yan takararsu ne ta hanyar su kawo su ce ga ayyukan da suka taɓa yi idan sun taɓa riƙe wani mukami sai a kakkaɓo tarihin wancan mukamin da suka yi sai a kafa hujja da shi idan ba su taɓa riƙe mukami a cikin al'umma ba kuma suka zo suna takara to sai a kalli mu'amalar su a cikin al'umma ya suke mu'amala da al'umma kakan samu mutumin da bai taɓa riƙe mukami ba amma alkhairansa ba za su iya kirguwa ba to akan yi tallar ɗan siyasa da wannan ni ina ganin abin da ya kamata a ce mutane su riƙa yi shi amma ɗaukar mutum ka riƙa ɗaukar shakhsiyarsa ka riƙa masa ƙaji abin da ka da hujja ba ka da dalili a kansa ba daidai ba ne in an tambaye ka ko ɗan sandan unguwanku unguwanku ya tsare ka ba za ka iya kara kanka ba balle mala'ika ranar tashin alkiyama ku zo ku tsayi da mutum ana muku hisabi ka masa kage ka masa kage abinda bai faɗi ba abinda ba haka yake ba ka ce masa haka yake to ina ganin wannan akwai babban girman abu a ciki abin ya yawa ne ana ta mun koke-koke cewa matan aure akan bi su makarantu a faɗa musu wannan magana shi yasa nake wannan magana kuma kila zan yi tabaran juma'a a masallaci in an zo karatu bisul akam ba daidai ba ne waɗannan maganganu ba daidai ba ne mu ji tsoron Allah akan abubuwan da muke faɗa ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid an yada wani hoto ana yada wani hoto ana cewa ya je ya kai ya je wajen azazzaki da kansa ya bayani ya ce wannan hoto ko wannan bidiyo an ɗauke shi ne tabbas shi ne amma me ya kai shi wajen azazzaki shugaban 'yan shi'an najeriya ya je ne masa ta'aziyya ƴaƴansa guda uku da aka kashe kana da hujja da aka ce ka kai ma wani ta'aziyya wanda ittifaqan kafiri ne shi ya aka kashe shi ittifaqan babu sabani akan kafircin shi kamar kirista ko ba yahudi ya halasta ka masa ta'aziyya idan ya rasa dan uwa mutum ya je ya duba ahkamu ahli zimma na al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya halasta za ka yi zuwa ka je kama mutum ta'aziyya kuma ga ba daidai ba ne irin waɗannan maganganu mu tsaya kan kawo cewa wane ya aiki in akwai abin da za a nuna ya aikin sai a nuna a fili yake shi shugabanci da yi ma mutane aiki kibar doki idan ba haushe ce kibar doki ba ta bukata sai ka tambaya idan wannan dokin ba kyamararre ba ne to ƙibarsa a fili take amma idan mutum bai da abin da zai talla da shi sai ya ya kuce ya kuce sai je ya wancan ya haka suka yi buharin nan in mutum yana kallon tashoshi irin su ait irin su nta mugayen tallace-tallace haka suka rika yi na ɓata bawan allah nan yanzu kuma sai gashi abubuwa sun canza an zo an ji kunya da an zanya waɗannan tallace tallacen na batanci an kuma koma ana jin ana ana da na sani kowa yanzu gaban shi ɗarkar yake to wannan ba zai zama mana darasi ba me yasa mutum zai dauki gabarar talla abinda bai da gaskiya a kansa kuma sai yayi ƙarya ko babban abin kunya a ce malaman islamiyya suke irin waɗannan abubuwa wani irin abin kunya ne wannan bari sai na gama wani irin abin kunya ne wannan ba daidai ba ne ya kamata muka ɗaukar darasi duk wanda ke da alaƙa da addini a ƙasan nan ana girmama shi har yau mutanenmu sun yarda da malaman addini to bai kamata ya zama abubuwan da ake ta faɗi tintini ba cewa an ba malamai kuɗi an yi kaza su nemi su zama gaskiya kuma mutane ɗabi'arsu ita ce lokacin da za a zo a ce an ba malamai kuɗi to su ba tantancewa ba suke yi ba kawai malamai suke cewa duk wanda ke da alaka da addini yake ɗaukar lasifika da wanda yake karantar da mutane kawai duk kudin gora ake musu kaga wasu sun je sun jama wasu ke wallahi ba daidai ba ne wani ɗalibi na ya zo daga wani ƙauye kwanaki yake ban labarin inda aka je aka tara su a gidan wani ɗan siyasa aka tara su ba su sallan magariba ba su sallan isha'i ba aka tara su da su da fastoci aka hada su suka zazzauna a kujera aka ce zai su sauka a kujera fastoci suka ki sauka a kujera malaman addini na musulunci suka sauka a kujera aka zo aka zazzage su aka ce ai ba a da matsala da su shi wanda ya tara su ya ce shi bai da matsala da kiristoci su ne yake da matsala da su kuma shi musulmi ne kuma yana yana takara ku nike da matsala da ku ku malaman addinin musulunci ba ni da matsala da waɗannan kirkocin wallahi haka ya faɗi aka gama aka ba su dubu uku uku billahi la ilaha illa huwa shi yake faɗa mu kuma yana cin mahalarta ina ba da wannan labarin ne a matsayin abin damuwa a ina za mu tafi a irin wannan hatsaniyar Ku ci irin al'umma ce wannan al'umma duk wannan damuwar da muke ciki a mu da ita mana sadaka wallahi ba daidai ba ne wannan abubuwan duk abubuwan da ake faɗin nan kasu ne mafasa zama gaskiya sai kowa ya shiga tetayensa sannan a nan unguwa a wancan zaben an zargi wasu sun zo suna ba mutane kuɗi wasu daga cinsu na kira su mun yi magana su sun mara tsuwa sun ce wallahi ba haka bane amma har yanzu ga suna ana fiyaɗa su a gari kuma su suka ja kansu idan ba rami ne kawo maganar rami duk abin da waɗannan mutanen za su baka na farko ba za su baka abin da zai hana ka talauci ba ɗaya ke ka sa wannan aƙidar ka ɗaya ke nan duk abin da za su baka ba zai hana ka talauci ba na biyu idan an maka an baka to ka kalla al'ummar ka da aka wajabta ai ai mata aiki an mata an ma al'ummar ka in an ma al'ummar ka shi ke ko kai ba a maka ba ba ba kai kake magana kanka ba an ma al'umma الحقوق العامة مقدمة على الحقوق الخاصة duk haƙoƙan da aka yi tarayya a kansu to su ake fara gabatarwa ba haƙƙi na ne kaɗai ba wanda ma ba haƙƙi ba ne haƙoƙan al'umma ga sunan abubuwa da yawa waɗanda aka kasa yi ba a yi ba su ne ya kamata mutum ya fito ya magana kansu ya yaƙi don su akan al'ummarsa al'imamul hassan al-basari rahimahullahu ta'ala ya shiga wajen ɗaya daga cikin khalifofi da ake da su a zamaninsa ko sarakuna na banu umayya ya ce masa faɗa buƙatar ka a wajena ya ce ba ni da buƙata a wajenka ya ce faɗi buƙatar ka a wajena yace kai adalci ka ji tsoron Allah kai al'umma annabi da alaihi adalci yace faɗi buƙatar ka a wajena yace ya'yan muhajiruna da ansaru ka kula da su yace faɗi bukatar ka a wajena yace titina da hanyoyi da baitulmali da waye ka kula da su na al'umma yace ka faɗi bukatun al'umma kai ba ka da bukata a wajenmu? mu ya ce ta tana wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne zai iya biya min buƙata ta wannan sarkin ya ce alhassan basir ka gama da mu ba abinda za mu iya maka al'imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya shiga wajen wani gwamna gwamnan nan ya ce tantini muke neman ka shigo wajenmu amma sai wa Allah ya kaddara ya ce faɗi ka a wajena yace ba ni da bukata a wajenka domin wanda ake ake neman bukatu a wajen su ya wadatar da ni ba ni da bukata a wajenka yace wa kenan yace Allah yace to ai sauran mutane suna zuwa suna faɗi yace ba su wadata da wanda ake neman bukatu a wajensa ba shi yasa suka nemi bukata a wajen wanda shi ma yake da bukata imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya sallama da wannan gwamnan zai fita wannan gwamnan ya addu'a ya ce ya Allah kada ka sa ni zan kashe wannan malamin ya ni ya kashe al Abu Hanifa ya addu'a ya ce ya Allah kada ka sa ni zan kashe shi sannan su ne malaman Allah malaman gaskiya kuma wallahi su ne kamata mai koyi da su abinda kuma zai tsiratar da mu kenan kuma hatta waɗannan dolayen shugabannin namu waɗannan dolayen da kake ganin su dan wallahi dolaye ne idan ka je wajen su a matsayin kana da izza in ma kana da wata alaka da su ka faɗa musu gaskiya to ka fi mutunci a wajen wajensu iyaka kila in suka ga ba za su iya ba nan gaba ba za su sake gayyata ka ba ko shi kenan ka huta idan kuma suka ce za su ci gaba da mu'amala kai ka ci gaba da faɗa musu gaskiya to ka fi cima a wajen su fiye da waɗannan da za a zo a tara a ce su yi addu'a ko a faɗa musu maganganun banza a zazzage su shikenan ga malaman ƙauye shikenan a tashi tafiyar su wannan wannan ɗalibin da ya zo na'ibin limamin juma'a ne a ƙauyensu. su wallahi ya bani labarai sun kai goma duk marasa daɗi kuma shi da abin da ake da su ake wanda yana ce mu ya tuba ne amma yana nuna mun mashin ɗin da ya siya wannan abubuwan takaici ne wallahi ba abubuwan dariya ba ne mugun يضحك السفهاء منها ويبكي من عجائبها اللبيب mun damuwa ne wannan da ya waje ba kuka ya kamata mu yi wallahi da al'umma ta kai inda ta kai saboda me za mu rude kowa a zo a yi muƙarana a yi talla a yi gware duba a kowa mai yi shi ke nan mutane suna da hankali ba wawaye ba ne mutane amma sai ka yi ƙage sai ke shirri ka ɗauma kanka zunubi wanda ba za ka iya kara kanka a cikin a kansa ba mutane su ji tsoron Allah su san abin da suke faɗa su kiyaye mutuncinsu su tsara kansu duk abin da za a ba mutum ba za a ba shi abin da zai hana shi talauci ba kai waɗannan irin waɗannan kuɗaɗen ma da ake bada ba su albarka amma mutuncinka kuma yana nan idan baka je ka bi waɗannan abubuwan ba kana nan da mutuncinka ka kubuta a wajen Allah sannan ka kubuta a wajen mutane daga wannan waɗannan su ne yan bayanan da na so yi na yi wannan bayan ne kuma yau abubuwa da yawa a rediyo aka yi ta surutai suna ta surutai a rediyo shi yasa

to akwai wata yadda da aka yi shi ba ta hari hmm. wani lokaci ya da amma aiki ya kai shi to da na ga ya fito takara sai na tambayi wani ta kusa da shi don hmm. ruwan mu haka ma'ana muna tare a ma na kusa da yau sai hmm. sai na ce don Allah ina da kasuwa don Allah menene a cikin da ta wani sai aka ce shi na tashi a shi wannan ba goma ta yi yawa ta duk ne ce wata rana ya ya magana ya ce yau ma ya yi ya ce shi da rafraki ta aji eh da shekara daya gaskiya ma da ma da na ji wannan shi ne ina gudun mutane wani ai su ba ta za su bullo muku ba suna da hanyoyi da yawa da na yau ma ni na ji bayanin shi yasa na kara wannan bayanin yau ma yi bayani kuma duk mutumin da ke neman gaskiya ya saurari jawabinsa zai gamsu amma in ba gaskiya mutum yake nema ba to ba zai gamsu ba ko ba magana kamfen mu muke yi ba muna faɗin gaskiya ne mutane su ji tsoron Allah yau wato kaga karamin misali karamin misali haka aka yi na sarkin Kano akwai 'yan uwa da muke zaune da su wata rana ana wannan abu aka ce dan shi'a ne shi na kira mai ba shi shawara akan hakokin shari'a dr bashir dr bashir ali umar kowa da ya san dr bashir a sunna dokta ne na hadisi a kano shine ya riga malam sani rijiyar lemu zama dokta a hadisi na kira shi ce to ku ji abin da yake faɗi ya ce to me su kawo dalilin da suke tabbatar da haka sai ga shi aka zo ranar da zai hudu ba farko zai hudu ba kansa Habbai. ko sai gashi hayaniya ta wuce yanzu to mu haka za mu ta gudar da kanmu muna makan yaudara muna jefan mutanen da muke ganin su suna da amana da ya kamata sai mu jefa mutum da da sharri abinda za mu rike yi kenan a ina za mu ci gaba wannan bismillah

to kamar yadda ya yi da yau ya karyata wancan zargi da wancan mutane suke mai da yarda don a soki mutum da shi a mummunan abu kwarai to idan akwai hanyar da za a baya shawarar cewa wannan abu a shiga wani ya a shi lokuta kamar sau uku a kuma sun zaɓe ko ba zaɓe don idan wata mutane to za za eh, za su gaba da yada labaran ya ainihin yi amfani da wannan dama don wanke kansa saboda kudin sa ina da mutane ya dawo kafin zaɓe zuwa bayan zaɓe in ya eh wanda bai tafin ba da ba ai amma dai yanzu ne ake son a yada ai an rasa yadda za a yi tubar abu wannan hanyar amma ni ban jin mutane suna sauraron waɗannan maganganun banzan da ake yi. suna tohuwa nan gidan kuke ba. ina bayan wani mai mota da kusa da kuma mai mashin ya ba wani mai mashin kuɗi a zai ba zai ce a ya ga wancan ɗan shiya a bayan sai na yi su lura ƙara ganin wani zai yana ce na kai wa ga mun shi ɗan shiya ne har yanzu ne ya zo har shi ma ya ji an shi malar kara to to to to ake cewa ba a fito abin nan magana ya yi yaɗu har kuma muka yi na ga mutane cewa kariya ne ba abin da zai faru shin mutane zai fito za a yi na'am wa salam tauhidi na. inda manna kuma

alhali yana cikin wannan matakin na rashin lafiya ai bai ba ba da tabbacin zai mutu ba da tabbacin zai mutu a lokacin domin yana gane wace gefen sai ya san me ke faruwa ɗaya kenan sannan na biyu zai iya yiwuwa duka waɗannan ayoyin sun zo ne daga baya su ayoyin da suke bayani akan cewa wale su tattaubatu للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما زي إيه؟ وأن قضية تأبو طالب تاغا باتيس إذا مثالي وانتين احتمال بيت أو كابا لكن سنقوم على مئة سنة بياني حتى ميتي وانقان جموك akwai malaman da suke gani idan ciwon kanjamo ya kama mutum aka tabbatar da ciwon kanjamo ya kama shi kuma ga ya fi karfinsa akwai malaman da suke rubutu suka ce ya tuba Allah ba zai karɓi tubarsa ba amma wasu da yawa sun musu raddi akan cewa ba a shiga tsakanin Allah da bawansa matukar mutum ba ya mutum bane ne ba a cire kwaɗayin ya imani ba a cire kuɗin yin imani kuma manzo su sama ya shiga wajen wani bai hude mai masa hidima ya tarar da baban shi yana jinyarsa manzo Allah ta sallama masa wa'azi ya ce kalmar shahada ya kalli baban shi ya kalli manzo Allah ta sallama manzo Allah ta ya ce masa kai baban sai ce atai abul qasim kai ma annabi sallama biyayya abul qasim wannan matashi bai yahuda ya kalmar shahada manzo Allah ta sallama ya fito yana minna ya shiga wajen matarsa na Aisha ta ganshi cikin annashuwa da minna ta ce me ce alhamdulillah alladhi a'taqa bi raqabatan min an-nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsamar da wani daga shiga wuta ta sanadiyya ta wanda ka ba a cewa gargara da ake nufi a lokacin mutum bai san inda kanshi yake ba lokacin da mutum bai san inda kanshi yake ba irin mutu irin irin irin irin musulunta fir'aunu ake nufi hatta idza adaraka hu lagharaqu قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين أن تعال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فبقى سيء دم متن بيسن إلا قنش يتبع وتوى تازو جن جن جن جن جن جن أي شيء الغرغر على الرئيس أن قيمة لوكا سند أن باش رواتي دعو أتاه الراكي كاللا لا دواؤ halla bihi mulimmatu zawali to shine ake nufi da shi amma lokacin da mutum zai mutu ko kuma lokacin rashin lafiya sai yana da damar tuba amma in ya kai wannan haddul gargara din da za a bashi ruwa ruwa ba zai cika ba to shi kenan shine ake nufi mu. a mutumin da har zai kalli wancan ya kalli wancan har ya ba da amsa ya ce alamin lati abdul muttalib yana gargara ai bai matsayin gargara ba hanyar ya ce alamin lati abdul muttalib to shi ne so daga gargara daban sannan kuma lokacin rashin lafiyar mutum daban hmm. to kamar mutane da suke da laifi aka yanke musu hukunci hmm. to duk da an yanke musu hukunci to inda aka ajiye su hmm. ba su daina aikin sako ko shakka ko abin sai da aka ba su sai abu hukuncinsu a wajen Allah abu hukuncinsu a wajen Allah mu dai a zahiri sun yi kalmar shahada kuma sun musulunta amma me suke da shi a cin zuciyarsu sai a basu sai sun je wajen Allah ta'ala mun gane ai yana ta zai gan shi hmm? ana ganin manzala su sama a mafarki ana mun shayin wannan bayanin ana ganin manzo Allah sama a mafarki zai iya yiwa a ga manzo Allah sama a mafarki amma da ka'idoji da farko ka'ida ta farko idan ka ce kayi mafarki ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a ce ka siffanta shi duk sufofin manzan ta sama an san su an rubuta littafai a kansu a shama'ilul muhammadiyya an yi rubuce-rubuce a kan duk komai na manzan salama hatta furfurar gashin kan manzan sama da ta gemunsa an san ko guda nawa ne kaga kankat kenan so daga idan mutum ya zo ya ce ya yi mafarki ya ga manzan Allah su a ce ya siffanta shi an san shi ya yake sai ya ce ya yi mafarki ya ga sharbeban mutum dogo da ce shi dan ka gani ba manzo Allah ta sama ka gani ba ko kuma can cikin kakannin ka waɗanda suka gabata ka gani manzo sama ba sharɗeɗe ba ne ko ko mutum ya ce ya ga wani mutum dan gajere ta ce ba manzo Allah ta sama ka gani ba manzo sama ba gajere ba ne shi ba dogo ba ne shi manzo Allah ta sama rib'un ne ko rub'atu manzon Allah sama tsaka tsaki yake shi ba dogo bane shi ba gajere ba idan ya shiga cikin gajerun mutane ba a ganin ya kera su sosai idan kuma ya shiga cikin masu tsawo to ba a ganin sun kera shi cancan. can haka yake daidai wa daida kaga wannan ke da ana iya ganin manzon Allah su sama a mafarki tabbas sannan da manzon sama ya ce inna shaitana la yatamassalu bi malamai suka ce ga wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana ko cikin abun ban mamaki cikin wanda suka tafi al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala a cikin Fathul Bari ya tabbatar da wannan magana kuma ya kai to maganganun malamai da yawa wanda suke fassara wannan hadisin cewa ana nufin wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to inna shaytana la yatamassalu bihi inda amma ni da kai ba musamman za ta mu marayu da shi ba to shi nan na iya zuwa ya kawo mana wani wata hayaniya ya ce ai manzo Allah sun sanama ni saboda ba mu san shi ba sannan na biyu idan mutum ya ce ya mafarki ya ga manzo Allah sun sama shi kenan sai ya ce ai gashi annabi ya bashi kaza to ka ji kuma wata sabuwa ce me ya baka ta ya bani wani salati ko ya bani wani zikiri kaza in zikirin na akwai shacin alkur'ani ta ce to ya tabbatar maka da abin da kake gaskiya ne sai ka ci gaba da yi amma in sabo ya baka to kai ma ba za ka yi aiki da shi ba kai ba za ka yi aiki da shi ba balle ka kira wani ka ce ya aiki da shi shedan ne yake son ya rudar da kai yake son ya batar da kai ya sa ka a cikin halaka shi yasa yake zuwa yake ka maka wannan hayaniya so da ka ba a ganin manzon Allah ta sama balo balo a fili amma za a iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mafarki da siffofi da ka'idoji da malamai suka tabbatar a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka samo su saboda ana ganin manzon sama amma a mafarki to ka sai kai fata ka ganshi ni ma in yi fata in ganshi ganin sa rahama ce amma ba mutum kuma ya zo ya ganshi ba ya ce ya ga annabi sallama a fili kun ga na taɓa bako ta kisa wani ɗan shi'a ya taɓa a almizan na karanta wai yayi mafarki wai ya ga manzo Allah ta sama yana da zane ka nan zagin manzo Allah ta sama kuma zanen wai ilabin ilabin da aka fassara masa sai aka ce masa wannan na tabbatar masa cewa biyayyar da yake ma malam gaskiya ce kuma malam akan gaskiya yake zan na karanta na dade da takardar ban sani ba yanzu ko hayaniyar abin nan kwashe-kwashe ta sa na batar da ita amma da ina da ita wai mafarki ya yi ya ga manzon da sama yana da 11-11 wannan wasa ne da addini ba daidai ba ne irin wannan Ba mu zana sama da ya zo ya haramta zane kuma sai a gan da zane kuma zane yi kaskantattun mutane ake mawa zane ai na bayi ne duk da ka gan na da zane ya asalin su bayi ne wanda ke da zane ya haƙuri tarihi ne tabbatar da haka asali kenan amma kai da aka maka ba laifin ka ne. ai ba ka da laifi to me yasa za a danganta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a ce yana da zane saboda kara wata fata Allah ya shirya sadda na'am shi kenan ko وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك